Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 sai kuma ga Umar ɗan ya dawo ku biyo mu turus ɗan baiwa yayi yana bin Umar aljani da kallo inda Suwaiba ta yi suman tsaye ta kalli ɗan ta mai da kallonta kan Umar aljani Aisha kuwa da sauran 'yan uwan Malam Adamu su ma miƙewa suka yi suna kallon ɗan da Umar aljani zabar mamaki an rasa mai magana a cikinsu waɗanda ba san me ke faruwa ba tunani suka yi 'yan biyu ne Aisha da tsabar tsurewar da ta yi kasa motsi ta yi don tuni tunaninta ya bata. Umar aljani ne ya zo a siffar ɗan baiwa. Ga shi bata san wanne ne aljanin ba bata san wanne ne ɗan baiwan ba. A hankali ta fara tafiya da baya da baya wuf ta shige ɗaki ta saka sakata. Umar aljani tuni hankalinsa ya tashi don bai taɓa tunanin yanzu ɗan baiwa zai dawo ba. Ɗan baiwa kuwa murmushi kawai yake yi Dan dama ba shi da burin da ya wuce ranar da zai yi tozali da Umar Aljani. Don sai ma ya gan shi a fili zai iya ji mishi rauni ya ƙona shi da ayoyin Ƙur'ani da addu'o'i. Suwaiba kuwa kallon su kawai take don bata san wane ne ɗan baiwan ba a cikinsu. A cikin 'yan uwan Malam Adamu wace kudera ita ce karfin ƙarfin halin cewa Suwaiba me ke faruwa ne? Dama wanda zaki aura 'yan biyu ne? Umar aljani ganin ba ta zama confused ta gane wane ne ɗan baiwa ba yasa yayi saurin sakin murmushi duk da yana balaƙin tsoron ɗan baiwa don ya san gamansu su ba zai mishi kyau ba amma duk da haka ya wahince yana sakin murmushi Fure da kasa haƙuri ta yi sai da ta ƙara tambayar Suwaiba Suwaiba kuwa ta maida kallonta kan ɗan baiwa da ke bakin kofa har lokacin yana murmushi Ta ce gwaggo ba in biyu bane mutum ne da aljan yanzu haka ban san wanne ne mutum ɗin ba a cikinsu me kika ce mutum da aljani kuma ƙanwar aisha ta ce tana zaro ido a tsorace ƙwarai mutane biyun nan da kike gani ɗaya mutum ne ɗaya mugun azzalumin da ya nakasa rayuwata yake bibiyata duk da na rabu da zobensa ya ƙi ya rabu da ni da alama yau dubunsa ce ta shiga insha Allahu ai bata rufe bakinta ba suka watse daga tsakar gidan suka yi hanyar ɗaya ɗakin da gudunsu suna curereniyar juna shiga ɗakin suke a guje masu karatu na yi masu ihu na yi wasu na wa innahu homin sulaimanu wasu na a bi kalmatin lahi wasu tsabar ruɗewa ma addu'ar kwanciya bacci suke yi suka rinka karantawa umar aljani kuwa yana ganin sun watse ya jirkice ya koma wani irin mummunan halitta fuskarsa kuma ta siffar ɗan baiwa don dama baya so su gane wanene aljanin a cikinsu. Iska ya bi ya isa wajen Suwaiba ya riƙe mata hannu gam. Cikin wani irin rikitacciyar murya ya kalli ɗan baiwa da ke bakin ƙofa, hannu a aljihu yana ƙoƙarin cire wani turare da ya daɗe yana mishi haɗi da addu'o'i don kawai irin wannan rana. Ɗan buɗe turaren kawai zai yi idan Umar aljani ya shaƙi ƙanshin zai ji kamar ya ƙona mishi jiki. murmushi kawai yake yana kallon Umar Aljani. Suwaiba kuwa tuni ta fara karanta addu'o'i tana karanta wala yahuduhu hibsuhuma wa al aliyyul azim. Dan ta dogara ga Allah ta kuma ji a jikinta insha Allahu yau za su yi maganin Umar Aljani. Umar Aljani cikin muryarsa marar daɗin sauraro kamar zai fasa dodon kunne yace ce, ƙwarya kake Umar baka isa ka raba ni da matata Suwaiba ba. Suwaiba tawa wace ni kaɗai. Duk da ni ba bil'adama ba ne, ina matuƙar ƙaunarta kuma ba zan iya rabuwa da ita ba. Na yi gwagwarmaya da mutane da dama har sai da ta kai ni ga kashe wani daga cikin manemanta. Idan kana son kanka da lafiya, ka rabu da Suwaiba, idan ba haka ba kai ma za ka bi sawun wancan da ya min taurin kai. Zan ma ɗauke Suwaiba. na kai ta duniyar mu inda baka isa ka zo kusa da inda take ba ba kuwa wani irin kwalbanannen ya ta lailayo ta tofa mishi a hannu ta gama da addu'o'in da take yi a bakinta inda Umar Aljani ya saki hannunta da ƙarfi yana yarfa hannunsa don ji yayi kamar narkakken dalma ta tofa mishi a daidai lokacin da Malam Adamu ya sako kai cikin gidan to zalin da yayi da Umar Aljani kawai ya sa ya sume a ƙasa. Ɗan baiwa kuwa cikin zafin nama ya fiddo kwalban daga ajihunsa ya bincike murfin ya watsar da turaren a ƙasa. Take ƙamshin ya mamaye ko'ina na gidan Umar Aljani ya fara wani irin gurnani tsabarin da yake jin azaba a jikinsa. Ɗan baiwa kuwa ya matsa kusa da shi ya fara jawo manya-manyan ayoyi yana tofa mishi da addu'o'i. Suwaiba ja da baya ta yi kawai tana kallon Umar Aljani sai huci take Umar Aljani kuwa halitta iri-iri ya ringa komawa mage maciji jemage angulu kare kai halitta iri-iri dai yana wani irin yare so yake ya ɓace amma ina ya kasa ɓacewa dan ɗan baiwa ko kaɗan bai bashi space ɗin da zai iya guduwa ba ɗaukar sauran turaren yayi ya rinƙa yayyafa mishi duk abinda ke faruwa Aisha da ‘yan uwan Malam Adamu suna ɗaki suna jiyowa har da masu sakin fitsari sun cure waje ɗaya suna ta karanta addu'o'i. Don gurnanin ɗan baiwa kawai ya isa ya sa mai ƙaramin ciki ya zube. Tun Umar aljani na rika. har sai da ya zo yana Hausa yana ba wa ɗan baiwa haƙuri a kan zai rabu da su ba ya daina zuba mishi turaren nan haka. Ƙafafunsa ɗan baiwa ya watsa wa turaren yana jan addu'o'i. wani mugun ihu Umar aljani ya saki har gidan na ɗan girgiza don ji yayi kamar an kunna wa ƙafafunsa wuta ɗan baiwa sai da ya daɗe yana gana mishi azaba kafin ya ce Za ka ƙara cutar da wani biladama adama bayan Suwaiba a wahalce Umar aljani ya ce ba zan ƙara ba ka bar ni haka wallahi ba zan ƙara ba ka bar ni na tafi Suwaiba cikin tsananin ɓacin rai ta ce Umar dan Allah idan zaka iya kashe shi ka kashe shi kar ka rabu da shi dan mugu ne azzalumi ya cutar da ni ya harba ni da masoyina Khalid ni ma da yake wahalar da ni bai tausayi na ba kai ma kar ka tausaya mishi wani hisabin sai a lahira Allah zai min sakayya tsakanina da kai Umar aljani kuwa tsabar azaba haƙuri kawai yake basu sai da ɗan baiwa ya ƙara gana mishi wani azaban kafin ya tsayar da addu'o'in da yake yi ya ce ka ɓace mana daga gani daga yau kar ka ƙara zuwa kusa da zuwaiba kar ka ƙara zuwa kusa da wani ɗan adam don ka cutar da shi bai gama rufe baki ba umar aljani ya ɓace zuwaiba a ƙasa ta zube ta fashe da kuka wai finally umar aljani ya rabu da ita ɗan baiwa kuwa har lokacin da addu'a a bakinsa ya ƙarasa wajen malam adamu da ke sume ya fara yayyafa mishi ruwan addu'a. Malam Adamu kuwa ya buɗe idonsa bakinsa ɗauke da salati. Dan baiwa kwantar masa da hankali kawai yake yi. Ya labarta mishi abin da ya faru. Ya ce su gode wa Allah. Insha Allahu Umar Aljani ya rabu da soyayya kenan har abada. Sai da Malam Adamu ya yi da gaske su Aisha suka yarda suka fito daga ɗakin tsabar tsorata da suka yi. Sai da ‘yan uwan Malam Adamu da na Aisha suka so komawa gida. Sai da ɗan baiwa yi musu da gaske suka yarda suka zauna Suwaiba kuwa har lokacin kuka kawai take tana tuna irin wuyan da ta sha a wajen Umar Aljani sai da ɗan baiwa ya ajiye kunya a gefe ya fara rarrashin ta yana kwantar mata da hankali kafin ta haƙura da kuka addu'a kam ɗan baiwa ya sha ta a wajen Malam Adamu da Aisha a taƙaice washe gari ɗan baiwa ya koma gidansu don ba shi da wani fargaba yanzu duk da sai da ya ƙara ba su addu'o'i da magungunan tsari daga miyagun halittu. Aisha kuwa kamar ta yi mai don murna, don yanzu cikin jikinta ta yi tana shirye-shiryen biki. Suwaiba kuwa kadaran kadahan murnar rabuwarta da Umar Aljani ya fi sa ta farin ciki akan ɗaurin aurenta da za a yi gobe. Wuni ta yi tana kuka saboda tuna Khalid da ta yi da irin wuyar da ya sha a kanta. Da ƙyar ta yadda aka yarfa mata ƙunshi da gyaran gashi babu abin da ta nema ta rasa saboda ɗan baiwa ya wadata su da komai na bukata banda uban kuɗin da ya bata da bata san me za ta yi da su ba ba ta da ƙawaye sai dangi suka mata kara suka cika gidan abun mamaki sai ga 'yan unguwar da suka baro su ma sun zo bikin don musamman malam Adamu ya gayyace su duk da wasu ba su da kuɗin mota don tsabar gulma na cin su sai da suka je don su kashe kwarkwatar idanunsu aure da mutuwa lokaci ne yadda idan mutuwar ka ya zo babu tsimi babu dabara sai ka tafi haka idan aurenka ma ya zo babu wanda ya isa ya hana matar mutum kuwa kabarinsa duk maneman Suwaiba babu mijinta a ciki sai Umar dan baiwa dan da akwai mijinta a cikinsu, su aljannin nan bai isa ya hana auren ba washe gari karfe goma sha ɗaya na safe ɗaruruwan mutane suka shaida ɗaurin auren Suwaiba Adamu da Umar Faruk dan baiwa akan sadaki dubu hamsin Tun da aka ɗaura auren Suwaiba ke ta kuka, Aisha ma haka kukan take. Aisha na kukan farin cikin ganin wannan ranar, Suwaiba na kukan farin ciki ashe dai tana daga cikin matan da za su yi aure a duniya. Duk gugurmayar da ta sha a baya, ashe dai za ta auru. Tsabar kuka sai da kanta ya fara ciwo, har su ɗan baiwa suka shigo gidan suka yi gaishe-gaishe ba ta iya fitowa ba. Walima aka yi sosai bayan ɗaurin auren. Malam Adamu kuwa tsabar murna baya ma iya rufe bakinsa. Karfe biyar na yamma aka zo da motar ɗaukar amarya da ihu da kuka aka fito da Suwaiba daga gida. Aka danna ta a mota a kai ta gidanta. A cikin 'yan kai amarya kuwa har da 'yan unguwarsu na da don sun dage sai sun kashe kwarkwatar idanunsu. Da kuwa suka isa gidan Suwaiba kasa magana suka yi don basu su taɓa kawowa Suwaiba za ta samu mijin aure ba ballantana har ta samu irin wannan haɗaɗɗen gidan ba su kusa sumewa ba sai da aka bi su da kyautar kuɗi da turaman atamfofi may our enemies live long to see our progress amin a haka suka fita gwiwa a sage suna ta waiwayen gidan ba kuwa ganin daular da ta tsinci kanta a ciki ya sa ta yi sujudu shukur cikin hawaye tana gode wa Allah da ni'imarsa a gare ta. Karfe takwas daidai ɗan baiwa ya shigo gidan yana bulbula ƙanshin turare. Ya balaƙin kyau a cikin farar shaddar da hannun sa, hannunsa ɗauke da manyan ledoji. Suwaiba kuwa kawai ta ji gabanta na faɗuwa, don haka kawai sai ta rinka tunanin kamar umar aljani ne ya zo a siffarsa. Ɗan baiwa kuwa a gefenta ya zauna, hakan kuwa ya sa jikin Suwaiba ɗaukar rawa, tare da rasa natsuwarta. Hakan da ɗan baiwa ya gani ne ya sa ya jawo hannunta ya riƙe ki kwantar da hankalinki babu abin da zai same ki ina tare da ke babu wanda ya isa ya cutar da ke insha Allahu na san dole zan sha wuya kafin ki saki jiki da ni saboda wannan aljanin ya riga da ya zo miki a siffata idan kina gani na za ki rinka tuno shi ki kwantar da hankalinki matata na riga da na mishi abin da ba zai ƙara iya zuwa kusa da ke ba ballantana har ya zo miki a siffata Suwai Bashiru ta yi ba ta iya magana ba sabida fara murza mata yatsu da ya yi. Abinka da wayayye cikin hikima ya rinƙa jinta a jikinsa har ta ɗan saki jiki da shi suka yi sallah na godiya ga Allah. Suka ci suka ƙoshi sosai. Sosai yake nuna mata soyayya kamar ya maida ta cikinsa. Bai nuna zai mata komai ba sai da ta gama sakin jiki ya nuna mata ustaz ma ya san soyayya ya ajiye malintakarsa a gefe ya mora sadakinsa uhm. banda na gudu ai da na kwaso muku yadda ɗan baiwa yi rawan shoki taƙaice sai batun tana ɗari-ɗari tana ‘yar ɓoye-ɓoye sabida kunyar ɗan baiwa, har sai da ta ware don ta lura ɗan baiwar ɗan soyayya ne wane Bature. Tun wannan ƙiyayyar da take mishi ta fara koma zazzafan soyayya kamar za su haɗiye juna. Tun ɗan baiwa ya siya wa Malam Adamu ɗan madaidaicin gida ya koma shi da Aisha da su Sani da suka zama ‘yan samari. Ɗan baiwa jari ya bawa Malam Adamu akan ya rinƙa siyar da ɗanyen abinci inda Allah ya sa mishi albarka yake ciniki sosai. Waiwaye Rayyan rayuwa kawai yake yi da mutanen da ya tsinci kansa a wajensu. Kullum cikin addu'a yake ba dare ba rana akan Allah ya kawo ranar da zai bar wannan guri da bai sani ba. Ba kuma sajin irin yaren shi. Wata rana yana zaune shi kaɗai ya ga wani ƙaton mota ya kawo itace jejin da suke. mamaki ne ya rufe shi don tsawon lokacin nan da ya zauna a jejin bai taɓa ganin mota ta shigo wajen ba haka ne kuwa yasa ya ɗiba a guje ya yi wajen motar turancin da ya ji suna yi ne yasa ya zube a ƙasa yana gode wa Allah don at least ya samu waɗanda za su ji me yake cewa cikin kuka ya fara tambayar su da turanci ko za su iya taimaka mishi su kai shi Najeriya cikin wani ikon Allah buɗar bakin mutumin ya ce shi ɗan Najeriya ne daga nan ma can yi. hamdala kawai yake yi bai tsaya ɓata lokaci bai faɗa cikin motar sai da suka yi kwanaki a hanya suna isa Najeriya kuka wiwi Rayyan ya sa ya shaki iskar ƙasarsa ta haihuwa da kuwa ya isa gida babu wanda ya gane shi saboda yadda gashi ya rufe mishi fuska sai da suka ji muryarsa sannan suka gane shi habawa tuni gidansu ya cika da ƙofar gidansu ana tururuwa zuwa ganin Rayyan da aka ɗauka mutuwa ya yi sai da aka natsu yake ba su labarin abin da ya faru da shi sosai aka jajanta mishi ana mishi barkar ta da gode wa Allah da aljanin suwaiba ba kashe shi yayi ba Rayyan shi ma ba karamin mamaki yayi ba da ya ji labarin abubuwan da suka yi ta faruwa da maneman suwaiba bangaren suwaiba kuwa hankalinta a kwance yake dan za ta iya cewa ta samu aljannar duniya da Allah ya bata miji irin ɗan baiwa don ba kawai baiwar ilimi Allah ya bashi ba har da ta iya kula da iyali har yanzu da ta samu kusan wata bakwai da aurensu har da ciki ji take tamkar ji aka kawo ta gidansa tsabar yadda yake ta rairayarta idan ta tuna rayuwarta ta baya takan girgiza kai don gashi ya wuce kamar ba a yi ba da cikinta take zuwa islamiyyar da ɗan baiwa ya buɗe na matan aure kuma ba laifi tana ƙaruwa sosai idan ta dawo gida ma yakan ƙara mata karatu ya karanta mata hadisai da sauran littafan addini. Gidanta baya rabu da karatun Ƙur'ani. Bayan shekara biyu, Intisar yarsu ta yi bala'in wayo da girma don wayenta ba ƙaramin mamaki yake ba wa mutane ba. Don tun tana da shekara ɗaya take magana take tafiya ko'ina. Addu'a kam suwai ba kullum cikin yi take kan Allah ya shirya mata intisar kar ta ɗauko irin ƙiriniyarta da karambaninta. Amma ina intisar karambani ne da ita sosai da ƙiriniya dan ɗan baiwa da ya riga ya san karambanin da suwaiba ta yi a baya tuni ya dage da addu'a ya kuma gaya wa suwaiba yadda za ta rinka bi da intisar ɗin da addu'a da kalamai masu daɗi tana kai zuciyarta nesa a kan yarinyar gudun irin abin da ya faru da ita a baya hakan kuwa aka yi duk inda intisar ta kai ga ɓarnarta sai dai ta bi ta da addu'a da albarka haka intisar ta rage ɓanna har ta zo ta daina behind every success there is a hiding sorrow don't judge people when you see them cause everybody has his own destiny and has exam to pass everybody has a story to tell alhamdulillah cewar marubuciya a nan na kawo ƙarshen labarin karambani maɓarnaciya kuskuren da na yi Allah ya dube ni da idon rahama ya yafe min kuma da kuka karanta Allah ya yafe mana baki ɗaya idan kun yi kuskure ina ƙaunar ku na, da taimakon ku na ido wannan littafin to duka duka a nan littafin ya zo ƙarshe sai ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu da za mu kawo muku wani sababbin littafin namu kamar yadda muka saba